بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل كبري وثنا يعبد وقال لا تتخذوا كبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع عند قبره وأمر بالصلاة عليه في جميع المواضع فإن الصلاة عليه تسيل إليه من جميع المواضع وهذه الأحاديث رواها أهل بيته مثل علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي ومثل عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب فكانوا هم وجيرانهم من علماء أهل المدينة ينهون عن البدع التي عند قبره أو, أو قبر غيره امتثالا لأمره ومتابعة لشريعته فإن من مبدأ عبادة الأوثان الوقوف على على قبور الأنبياء والصالحين والوقوف على تماثيلهم وإن كانت وقعت بغير ذلك وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا La tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa wa nasra wa kada adallu kathira. Wa kadara wa ta'ifatun min ulama'i salaf. Anna ha'ula'i kanu qauman salihin. Falamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum. Wa kadhalika qala Ibn Abbas fi qawli Afara'aytum Lata wal Uzza wa manata thalithata al قال ابن عباس كان اللات رجلا يلت السويك للحجاج فلما مات أكفوا على قبره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ونهى أن يصلى عند قبري ولهذا لما بنى المسلمون هجرته حرفوا مؤخرها وسنموه لئلا يصلى إليه فإنه صلى الله عليه وسلم قال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 a yau yammacin talata daren laraba takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama uku, wanda kuma ya zo daidai da talatin da ga watan ɗaya shekarar miladiya ta biyu, a wannan majalisi namu mai albarka na karatun bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da Ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na hamsin a jerin gwanan majalisinmu na wannan masallaci wannan shine na 164 wanda kuma idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake mana magana a kanta, ita ce abin da ya shafi ziyarar kabari ziyarar makabarta a musulunci yadda ya kamata musulmi ya ziyarci makabarta da abin da ya kamata ya yi na addu'a da neman gafara ga waɗannan da suke kwance a wannan kushewa tare da ainihin ɗaukan izina da wa'azi na cewa duk wani mai rai makomasa kenan wanda wannan ita ce sunna da ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da ziyarar makabarta wanda dai ya ziyarci makabarta idan ta musulmi ce wannan abin zai yi zai shiga bisa ladabin da musulunci ya koyar sannan kuma ya ma waɗanda ya samu a kwance a gurin addu'a Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya musu rama ya haskaka kabarinsu ya ba su dacewa sannan kuma ainihin ya ɗauki izina wato wa'azi ya wa'azantu daga wannan ziyarar idan kuma makabartar ba ta musulmi ba ce to ya taƙaita bisa wa'azantuwa daga wannan makabarta wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna kuma shi ne abin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa ya koyar kuma ya aikata to duk wannan don ya bayar da martani da kuma gyara ga abin da wasu suke yi dangane da makabarta da aka mayar da makabarta kamar masallaci aka mayar da ita gurin tarurruka aka mayar da ita gurin kiran wasu ba Allah ba ana neman agaji a wajensu ana neman taimako a wajensu ana neman abin da a gurin Allah ta'ala kadai ake sa, ana neman waraka daga cututtuka a wajensu ana neman arziki a wajensu ana neman 'ya'ya a wajensu ana musu bakanci wanda duk waɗannan abubuwa ne da Allah kaɗai ake yi wa ah, har kuma aka samu waɗanda suke yin sallah a cikin magabarta suke fuskantar kabari su yi sallah a gare shi wanda wannan ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa abin da ya koyar ya umarni da shi mala yake cewa wasabata anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala la taj'al qabri wathanan yu'bad la taj'al qabri wathanan yu'bad yace ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma ya ubangiji la taj'al qabri wathanan yu'bad kada ka mayar da na tamkar gunkin da za a riƙa bauta masa kada ka mayar da kabarina kamar gunkin da za a bauta masa wa ƙala nan kuma yace la tattakhizu qabri idan kada ku mayar da kabarina kamar idi wato kamar ran sallah wa sallu alayya haythu ma kuntum ku yi sallah gare ni duk inda kuke ku yi salati gare ni duk inda kuke fa inna salatakum tablughuni domin salatin da za ku yi mun zai iso gare ni فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاجتماع عند قبره النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ينتارو a kabarinsa wa amara salati alaihi fi jami'il mawadi yayi umarni da a yi masa salati a ko ina fa inna salata alaihi tasilu ilaihi min jami'il mawadi domin salati ga annabi sallallahu alaihi tana isa inda yake daga ko ina aka yi masa mala yace wa hadhihi al ahadithu rawaha ahlu baitihi waɗannan hadisan wato iyalan gidansa sallallahu alaihi wasallama sun ruwaito su mislu ali ibn al-husayn kamar ali ibn al-husayn zain al-abidin an abihi daga mahaifinsa al-husayn ibn ali ibn abi talib an jaddihi daga kakansa ali ibn abi talib wa mislu abdullahi ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib kamar kuma abdullahi dan alhassan ɗan ali ɗan abu talib abdullahi ɗan hassan ɗan ali ɗan abu talib shi ma daga babansa hassan ibn ali daga kakansa ali ibn abi talib fakanu hum wa jiranuhum min a ahli almadinati ya yace su waɗannan da makotansu daga cikin malaman madina yanhauna anil bid'a illati inda qabrihi au qabri ghairihi suna hana yin bid'a a wajen kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kabarin wani ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama imtithalan li amrihi domin biyayya domin ko aiwatar da umarninsa sallallahu alaihi wasallama wa mutaba'atan li shari'atihi da kuma biyayya ga shari'arsa sallallahu alaihi wasallama fa inna min mabda'i ibadati al-awthan saboda yana daga mafarin bautar gumaka abinda ya farar da bautar gumaka a tarihin dan adam al'ukufu ala quburil anbiya'i was salihin da kufa a kan kaburburan annabawa da salihai wal ukufu ala tamathilihim ko al ukufa ala quburil anbiya'i was salihin wal ukufa ala tamathilihim da dukufa kuma a kan gumakan abin nan gumakan su ko butun butumin su wa in kanat waqa'at bi ghairi zalika duk da cewa an yi bautar gumaka ta wata hanyar ba wannan ba wato anan malam yana mana bayanin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa na tsawatarwa da jan kunne game da bautar kabari kabarin kuma na kowa ne ne bauta ga Allah kadai ake yin ta ba wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kadai mala'iku ba su cancanci bauta ba annabawa ba su cancanci bauta ba ballantana kuma wasu wanda ba su kai su daraja ba babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah kuma dukkan wani da za a bautawa ba Allah ba to daidai yake da a bautawa gumaka babu bambanci sa'un mala'ika ne aka bauta masa ko kuma annabi ne aka bauta masa ko wani waliyi aka bautawa in dai an bauta ma wani ba Allah ba to wannan bautar daidai take da wanda ya sassaka sassaki yake bauta masa ko ya gina gunki na laka ko na dutse yake bautarsa wato dukkaninsu masu bautar wani Allah ne kuma dukkaninsu makoma ɗaya za su samu gurin Allah wato babu bambanci kada wani a ce a ai shi wancan annabi ya bautawa ko mala'ika ya bautawa wannan kuma sassaƙe ya bauta saboda haka ya kamata wancan ya ɗara wannan matsayi a gurin Allah ko wancan a yi masa afuwa tun da mala'ika ya bautawa ko a'a dukkaninsu sun bauta wa Allah dukkaninsu kuma za su samu sakamako iri guda ba za a bambance su ba don sun bauta wa abubuwa mabambanta na'am abinda suka bautawa mabambanta ne annabawa da mala'iku da salihai waɗannan a wurin Allah masoyansa ne Saɓanin wanda zai bauta sassaƙi ko wanda zai bautawa dodo ko wanda zai bautawa wani abin tsafinsa ko wani tsuntsu ko wata itaciya wannan ya bauta ma wani abu wanda ba a faɗi ba a ce mai tsarki ba ne ko mai daraja a wajen abubuwan da aka bauta an samu bambanci amma a gurin bautar dukkaninsu bauta ne ga wani ba Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka mayar da kabari na kamar gunki wato kaga sai ya ce kada ka mayar da kabari na kamar gunki da ake da za a bauta masa wato da a ce hakan za ta yiwu a bauta wa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama to an riki wani gunki ba Allah ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi da martaba da daraja a gurin Allah da babu wanda yake da ita to amma wanda zai bauta masa ba Allah ba to daidai yake da wanda zai bauta wa sassaki ko zai bauta wa gunki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasanan yu'bad annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a kuma Allah ya karba addu'arsa Allah ya karbi wannan addu'a da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yayi sahabbai sun yi aiki da wasiyar da ya bar musu sai suka binne shi a inda aka Allah ya karɓi ransa domin ya ce annabawa ana binne su a inda suka rasu don haka sai ya rasu ya bar duniya a ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka suka yi aiki da wasiyarsa suka binne shi a ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha to a lokacin da aka binne shi sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi katanga wato ta yi katanga tsakaninta da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na akwai kofa da za ta shiga ɗakinta sannan katanga ta raba tsakanin ɗakinta da inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwanci to bayan sayyidina umar ya rasu a sayyidina abubakar ya rasu shi ma sai aka binne shi ta bangaren hagu a sayyidina sayyidina umar shi ma da ya rasu sai aka binne shi shi ma a wannan guri to daga lokacin sai aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta bar ɗakin gaba ɗaya bayan an binne sai na umar to a lokacin sai ta bar ɗakin sai ta aka rufe ɗakin ta yadda kuma babu wani wanda zai iya shiga ɗakin aka rufe ƙofa banda wani wundo ƙanƙani taga ƙanƙanuwa babu wata ƙofa ma da zaka hango abin da yake ciki to bayan wannan sai aka a zamanin Abdul Malik, Al-Walid ibn Malik. ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya kuma lokacin sayyidina abin nan umar umar ibn Abdulaziz kafin ya zama khalifa a lokacin yana gwamna a madina sai aka buƙaci a faɗaɗa masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama saboda mutane sun yawaita gari ya ƙara yawa don haka masallacin ya musu kaɗan akwai buƙatar a ƙara masa faɗi da haka sai suka shigo da wani bangare na ɗakunan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama a cikin masallaci sannan sai suka shaci wani bangare na rauda sai aka gina katanga bayan waccan katanga ta ɗakin na Aisha sai aka sake kuma gina wata katanga a suka suka suka suka sanya wannan katanga ta zama musallasa wato wacce take mai gwafa ba katanga murabba'a ba wacce za ta za ka iya tsaya ka fuskanci ta sai aka yi ta mai kusurwa wato murabba'a abin nan abin nan mai mai gwafa za a ce ko triangle ne ban san da amsar ya ya buke ce masa ba wacce ke mai kamar gwafa haka an san gwafa da yadda gwafa take Na yawa to sai aka yi wata katanga mai kamar gwafa sannan bayan ta. da wasu lokuta sai aka ƙara wata katangar sai suka zama a katanga uku bayan katangar na Aisha radiyallahu ta'ala anha sai kuma wannan katanga mai gwafa wacce tana ta bangaren arewa kusan alƙibla ta bangaren kudu alƙiblar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren kudu ne sauraka kun ga san alƙibla kenan sai aka aka yi wata katanga mai gwafa sannan kuma aka sake yin wata katanga bayan wannan sai katangar da aka yi sai suka zama uku ga katangar ɗakin da na aisha radiyallahu ta'ala anha wacce a kulle take banda wannan karamin wundo wato karamar taga babu kuma wata kofa sannan ga wannan katanga mai gofa sannan kuma ga wata katanga a bayanta kaga katanga ta zama guda uku sai ya zama na ko mutum ya zo ba zai iya samun fuskantar makabarin ba ballantana har ya sa shi gaba kamar alƙibla ce zai sallah saboda an yi katanga mai gofa a gefen ta kuma an yi wata sauraka babu babu damar fuskantar gurin ballantana kuma a a bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin to wannan addu'ar sa ce Allah ya karba shi yasa ibnu qayyim a cikin nuniyarsa yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati aljudurani hatta gadat arja'uhu bi du'aihi fi izzatin wa himayatin wa siyani wato Allah ubangijin halittu ya ansa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kewaye shi da katanga uku aka masa tsari aka masa shamaki aka masa katanga guda uku ta ba shi kariya har ya zama na dukkanin ɓangarorin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama na Aisha duk gaba ɗaya a zagaye yake da katanga sai ya zama babu wani wanda zai iya shiga inda kabarin yake ballantana har yayi wani abu na bauta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya so har yayi wani abu na bauta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai amince ba zai yarda da shi ba bayan kuma wasu lokuta sai aka zo aka ƙara aka ƙara sa ƙarfe wanda tsakanin ƙarfe da katanga ta uku wani gurin mita ɗaya wani gurin mita biyu wani gurin ma mita biyu da rabi aka sake yin abin nan saboda haka koda zaka shiga inda ƙarfen yake to zai zama tsakaninka kuma da katangar ma akwai tazara katanga ta uku to duk wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ansa masa yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka mayar da kabari na kamar gunkin da ake bauta masa Allah ya karba addu'a sai ya bashi wannan kariyar ya zamana duk yadda mutum ya kai ga kwakwa na ya ga ya shiga ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah bai yarda ba zai iya ba saboda ina zai iya samun ketare waɗannan katanga ɗaya biyu uku bayan katanga kuma ga ƙarafuna ansa, bayan ƙarafuna kuma ga askari kaga bayan da za a bukata ta abin nan tafiya in ma ka zo kana ‘yan wasu <laughs> maganganunka da askari bai gane ba sai ya ja ma kunni ta kama birki a ce to yi gaba wani yana jira zai sallama ba wai dan kai kai kadai <laughs> akai gurin ba akwai wanda suna so su ma su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama kamar yadda yake sunna saboda haka askari sai ya kada kiyar mutum to kaga duk wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma Allah ya karbi addu'arsa wannan bayanin ah, malamai magabata sun yi shi kamar alqazi iyad alqadi iyad mai littafin ashifa fi huquqil mustafa ko fi bayanin huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallama littafin da muka muke ce masa a shifa. to ko shi ya yi wannan bayanin a cikin littafinsa, sa ikmalul mu'lim qadi iyad ba maliki ne kuma mashuri ne sananne ne a ƙasarmu ta Hausa saboda littafinsa a shifa. saboda an yi garkuwa da littafin littafinsa a shifa tun wasu lokuta in an yi fari ko wani bala'i ya sauka a zauna a sauki littafin duk da ba don wannan ya yi shi ba shi ya yi shi ne don tarif bi tarifi hukukul mustafa don ya yi bayanin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam don wanda ya rubuta littafin a cikinsa akwai hadisai masu kyau akwai hadisai da yawa wanda ba su inganta ba akwai kisoshi sayi akwai kisoshi da yawa wanda ba su inganta ba to alqadi iya yana da cikin fitattun malamai na mazhabar malikiya to yana da littafi sunan shi ikmalul mu'lim ikmalul ikmalul mu'lim akwai al mu'lim bi fawaid sahih muslim na wani katafaren malamin malikiya ne shi ma ana kiransa al-mazari. to bayan ya yi littafin sai shi alqadi iya da zo sake ɗaukar littafin dan ya cike wasu gura, gurabu da yake ganin shi almazari ya bari bai cike su ba da bayanai sai ya sa masa suna ikmalul mu'lim sharhi ne ga littafin sai muslim wanda aka sani littafin sai muslim to a cikin wannan littafi alqadi iyad yayi wannan bayanin cewa musulmi lokacin da suka buƙaci faɗaɗa wato masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wanda har ta kai suka shigo da wasu ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha duk da cewa shigo da ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kabarin sa sallallahu alaihi wasallam a kamar yadda muka faɗa bai faru ba a zamanin sahabbai ko zamanin Abubakar Umar Uthman Ali bai faru a zamanin su ba bal bai faru a zamanin Muawiya dan Abu Sufyan ba radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya faru shine lokacin shugabancin al-walid ibn abdul malik ibn marwan a lokacin ya faru ba lokacin sahabbai ba sannan kuma shugabannin su suka ga ayi su haka wasu daga cikin malamai sun nuna ba su yadda ba kamar sa'id ibn musayyib yana cikin da suka yi inkarin cewa bai halatta ba annabi ya hana to amma su abinda suka suke dubawa cewa tunda dai sa a cikin ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala an haiki to kawai za a ɗauka kamar ba a shigo da shi cikin masallacin ba yana nan a cikin ɗakin ɗakinta don haka ba su dai ji faɗar wasu malamai ba sai suka shigar da wannan kabari na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin faɗaɗawar da suka yi wannan ta saba wasu damar su yi hujja da wannan kan cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma kabarinsa yana cikin masallacinsa don mene za ku hana gina masallaci akan makabarta ko ku hana binne mamaci a cikin masallaci da akwai waɗanda suke ta jayayya akan wannan kamar da muka yi bayani a wancan a wancan satin suna yin hujja da abin da ya faru na ashabul kafi ko cewa ashabul kafi gashi nan qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda mun yi bayani a wancan satin cewa wannan ba hujja ba ne wannan fi'ilu ahalil galaba ne wato aiki ne na waɗanda suka fi ƙarfi to kaga don kawai an fi ƙarfinka ba shi yake nuna abin da aka yi daidai ba ne shi dan an fi ƙarfinka an yi abu sai ya zama hujja a musulunci fin ƙarfi ba hujja ba ne a musulunci Allah kuma bai sifanta su da ilimi ba bai ce malamai ba bai ce masu imani ba bai ce masu tsoron Allah ba sai ya ce qala allazina galabu ala amrihim to kaga wannan fi'lu al ghalaba ne fi'lu al-qahr ne wanda ibnu rajab yake cewa a sautari kuma fi'lu al galaba bai fiye zama gaskiya ba ma'ana abinda suka yi sun yi shi ne saboda kawai sun sun fi karfi ba yadda za a yi da su suka yi kayan su wannan ba zai zama hujja ba to mun yi bayanin wannan ba zai zama hujja ba a musulunci sannan idan ma za da za mu kaddara da za mu sakarwa mai husuma mu sakar masa cewa eh abinda suka yi a ai daidai suka yi to anan shari'ar da ake da ake hikaito mana shari'ar waɗanda suka gabace mu ne ba shari'ar mu bace mu shari'ar mu ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a gina masallaci a makabarta ko abin da mutum a cikin masallaci annabi ya faɗi wannan har ma da zai da zai bar duniya da ƴan kwanaki ƴan kwana biyar sai da ya gargadi akan haka hadisai ne suna da ɗewa. akwai wasu a cikin sahihai ne akwai wasu a cikin sunan akwai wasu a cikin almasanid suna nan malamai kuma sun san da su to kaga ashe mu shari'ar mu ta zo ta shafe abinda waccan shari'ar aka yadda ai zu kamar ƴan uwan annabi yusuf alayhi sun faɗi sun masa sujjada a lokacin da suka shiga masar warafa abawaihi alal arshi wa kharru lahu sujjada haka Allah ya ce wa kharru lahu al-khurur sujudan yana nufin kasa ba wai kawai suka yi masa tawali'u ba kamar yadda suke so su yi tawilin haka a suka faɗi suka yi masa sujada to amma a musulunci sai aka hana wannan a musulunci sai aka hana wannan la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad kamar da ya tabbata a cikin sahih ibn hibban da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai dace ba bai kamata ba wani ya yi ma wani sujjada annabi ya hana a yi wa wani sujada. to kaga ba za a yi hujja da wancan aiki na annabi yusuf alaihi salam ba kuma a rika yi wa mutane sujada kowa ya ji in ya ji cewa ya isa sai ya sa ‘ya'yansa ko almajiransa kawai su rika yi masa sujada to wannan kaga ba za a kyale shi ba dole za a yi tambihi a nuna mutane wannan a musulunci haramun ne bai halatta a yi ma wani ba Allah ba ko da kuwa ya tabbata an yi ma wani to waccan shari'a ce shar'u man qablana ne shar'u man qablana kuma idan ya ci karo da shar'una to shari'ar mu ita ce a sama kamar da Allah ya sifanta alqur'ani wa muhaiminan alaihi wanda ya danne duka sauran littattafai to shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta danne dukkan sauran sharu bayan saukar alqur'ani to duk wani wata shari'a da ake amfani da ita a doron ƙasa shikenan ta rushe ta zama ta yi expire ba za ta sake amfani ba to saboda haka ba za a yi hujja da abin da hikaya ce Allah yake bayarwa ba bayan ga bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo ƙwaro-ƙwaro ingantattu wanda al'umma ta yi ijma'i akan ingancinsu a bar su a koma ga shar'u bani isra'il kaga wannan ba za ta yiwu ba to mun yi bayanin wannan to abin da ya shafi kuma kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wata hujja ce da wasu ke kokarin fakewa da ita akan a ci gaba da gina masallatai a cikin makabarta cewa ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kabarinsa a cikin masallacin sa yake wanda shi ma malamai sun yi bayani cewa na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama ba a binne shi a cikin sa ba wannan kowa zai sallama wannan sai dai kawai wanda yake da kiki to ba da zaka da shi amma in dai <laughs> bai fahimta ne ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a daki na na Aisha daki na na Aisha ko ba cikin masallaci bane a nan aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kuma haka abin ya ci gaba da zama a zamanin abin nan sahabin a zamanin Abubakar da Umar da Usman da Ali ba a samu canji ba to sai aka samu a wani lokaci a zamanin wani basaraki an canza abu saboda ana da wato karfin mulki a hannu kamar yadda ashabul kahfi suka yi kala lazina galabu ala amrihim sai aka samu a nan ma an samu galabu ala amrihim sun fi karfin malamai sai suka shigar da ɗakin na Aisha a cikin masallacinsa to kaga wani ya zo ya yi hujja da wannan gaba ɗaya ya share abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa ya share abin da sahabbai suka tafi a kansa ya ɗauko aikin wani basaraken da ya nuna ƙarfi ya yi hujja da shi kaga anan akwai akwai rigima ce kawai tsabar daru ne ba wai ƙoƙari ake a kawo hujja da za a gamsu ba to sannan a bayan shigo shi da shi ɗin ba, za mu samu wato ubangiji maɗaukakin sarki ya ba shi kariya ta yadda ba za ka iya samu ko da ka fuskanci ƙabarin ba ma ka yi sallah saboda irin yadda aka yi ginin wurin to ba zai baka dama ma ka sa kamar a matsayin alƙibla ba to wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma matsayi da yake da shi a gurin Allah sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tattakhizu qabri idan wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatukum tablughuni kada kuma yadda kabari na wato kamar idi wato ku rika mayar da shi gurin taro a duk shekara ko duk wata wasu za su yi tattaki don su je makamar su je su ce bara mu je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama na duk sanda wannan watan ya zagayo to za su yi wannan ko duk sanda shekarar ta zagayo za su yi wannan annabi ya ce kar yi haka la zo qabri idan ku mayar kamar idi idi shine abin da yake maimaituwa akai akai duk lokacinsa in ya zo to ba zai kuskure shi ba kamar yadda ka san idin karamar sallah ko idin da cewa idin babbar sallah idin eh, ramadan eh, eh, abin nan ko kuma idin al-adha kaga wani abu ne da duk sanda ya zo musulmi za su yi bana sun yi bara sun yi bana sun yi baɗi ma za su yi to wannan shine idi sun miya idan li mu'awadatihi li'annahu ya'ti wa ya'ud ya'ti wa ya'ud zai zo in ya tafi kuma zai sake dawowa to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce to kada ku ku yi ta'amuli da kabari na kamar haka kamar yadda cewa duk wata daga duk inda kake ko a cikin Madina kake ko a wajen Madina ko a wajen kasar Saudiya kake kace duk wata ka daukar wa kanka alwashi saboda kana jin kai masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka je ka kai masa ziyara ko da a cikin madina kake kamar yadda imam malik ya ce bai halatta ba ya karanta wannan yana nan a cikin littafin ashafa ashifa na alqadiya ka ce zaka je wadu ma ka ce zaka je wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi haka la tattakhidhu qabri idan akwai wani wanda ya so tawilin hadisin kun san wato san zuciya ba abin ba ya sawa ce la zuwa qabri idan ana annabi yana ziga musulmi ne su ta zuwa su ta zuwa a kai a kai ba kakkautawa saboda <laughs> ka mai da ya ai sai shekara ko wata a'a kawai ku ta zuwa ba kakkautawa <laughs> to kaga ya manta da ƙarshen hadisin ƙarshen hadisin zai rushe wannan tawilin tunda karshen hadisin me ce wa sallu alayya ya ma kuntum fa inna salatakum tablughuni kaga wannan ya rushe tawilinsa. to da tawilinsa yana cewa ku yi ta zuwa akai akai akai akai to wanda zai ce ku yi ta zuwa akai akai sai kuma ya dawo ya ce ku yi salati duk inda kuke ma'ana ba sai kun zo duk inda kuke ku yi min salati salatin zai zo ya sami ni kaga wannan karshen hadisin ya rushe tawilin shi yasa wato shi wanda yake mai marar gaskiya inda malamai suke cewa a cikin bayaninsa zaka kama shi wato duk abin da zai dauka a matsayin hujjarsa to in ka tsaya ka kalle shi sai kaga hujja ne akan sa maimakon ya zama hujjarsa annabi ya ce la taj'alu qabri idan ay tadhhab taruhuna wa ta'uduna tadhhabuna wa ta'uduna aw ta'tuna wa ta'uduna ku je ku komo ku je ku komo kada ku rika yin wannan kai komo akan kabari na annabi ce fa sallu alayya haythu ma kuntum duk inda kuke ku tsaya nan inda duk kuke ku yi min salati ku tsaya a duk inda kuke kuma salati in kuka yi salatin za a zo a kamun shi kaga ya sauwaƙe maka maimakon ka yi ta kai kawo abin da ya ce ka a yi sai ce ga abin da za ka yi a maimakon wannan ga yadda za ka yi kaga wani ya zo ce a ku yi ta zuwa ba ƙautawa, to me amfani kuma a ce ku tsaya inda kuke ku yi salati kaga ƙarshen hadisin ya rushe tawilin sannan kalmar idi tana nuna har ila bayan tana nuna kai komo a guri haka nan tana nuna taro wato a mayar da wani gurin gurin taro a ce duk shekara za a je a yi biki a gurin a yi taro annabi ya ce kada ku yi haka Shi ne wasu malamai suka ce kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi a yi masa to kuma ba wanda ya isa a yi masa ba wanda ya isa a mayar da makabarinsa gurin da za a rika biki duk shekara a ce a ziyarci gurin a yi taro a je a ci a sha a yi rawa ma ba wanda ya isa da al almunawi a cikin littafin safaidul ƙarƙashin wannan hadisin yake cewa yi ukhazu minhu an najtima al'ammati fi adrihatil auliya'i au fi ba'd adrihatil auliya'i fi yawmin aw shahrin makhsusin min as-sanati wa yaquluna hadha yawmu mauludi waya shaykhi wa ya'kuluna wa yashrabuna wa rubbama yarqusuna manhiyun anhu shar'an wa ala waliy ash-shar'i ردعهم على ذلك wa عليهم وإبطاله المناوي أشكين فتح الكدير bayan ya gama bayanansa yake cewa to daga wannan za mu fahimci cewa ashe yin taro da jahilai suke yi ko gama gari suke yi a makabartar kaburburan wasu waliyai a wata rana ko a wani wata na musamman a shekara su rika cewa wannan ranar haihuwar shehuwa na ce wa Kuduna wa shirabuna su ci su sha wa Rubba rubbama yarqusuna kuma watakila su yi raye-raye manhiyun anhu shar'an ce shari'a ta hana wannan wa ala waliyyi shar'i yace wajibi ne ga shugaba wanda kula da shari'a ya jibinta a wuyansa rad'uhum ala zalika ya tsawatar musu masu yin haka a musu tsawa a hana su wa inkaruhu alaihim ay musu inkari wa ibtaluhu kuma a hana su ci gaba da wannan abu a bata yin wannan bid'ar to kaga wannan eh, magana ce da malamai suka dade da fadatta kuma a ƙarƙashin wani hadisi idan har ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi a karan kansa a martabarsa da mukaminsa da darajar da yake da ita ya hana a yi wannan a kabarinsa kaga kowa sai haƙura tunda inda ana yi to nashi ya fi cancanta a yi to sai ce kada a yi a nashi to kaga kuma babu wanda za a ce to a zo a yi masa wannan domin me domin gujewa faɗawa cikin shirka domin aka saki linzamin waɗanda ba masu ilimi ba suna irin wannan to wata rana za a zo a ga abin da ba a so kuma abin da ya ta faruwa kenan da aka sakilin aka ɗayin waɗannan tarurruka da bukukuwa sai ya zama na an shiga bauta ma wasu ba Allah ba wanda wannan shine kuma mafarin shirka ma a duniya sawa'un shi wanda ake wa haka shi ya koyar da haka ko ba shi ya koyar ba amma dai an samu kaucewa hanya annabi ya ce wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni duk inda kuke koyi min salati duk inda kake in kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati to wannan salatin zai je wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah yana da wasu mala'iku masu kai kawo a duniya wanda suke isar min da salati duk sanda aka yi mu inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighuna an yuballighuna eh, ilayya salatakum akwai mala'iku da suke kai kawo Allah ya baza su ko ina aikin da aka ba su kenan duk sanda wani yayi salati to su kuma za su isarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan salatin da aka yi masa wato wannan yana nuna ba wai Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga can ne zai jiwo miryarka ba kada wani ya cewa, cewa ana nufin idan ka yi salati daga nan to annabi sallallahu alaihi daga makwancinsa a Madina zai jiyo miliyarka a'a mala'ika ne zai isar masa da wannan salatin bayan Allah ya dawo masa da ruhinsa jikinsa sai kuma a gaya masa cewa to ga wane da wane da wane sun maka salati to wannan kuma shi ya fi dacewa da saukin da musulunci yake da shi da rangwamen da yake da shi yau da a ce ba za ka samu wannan falala da ta goma shi ba sai ka je inda yake sannan za ka samu to da an bar da yawa baya da shi kenan waɗanda suke da hali suke da dama shi kenan sun yi kau, kai da kake cike da san manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama kake mararin ka samu kusanci da shira na gobe kiyama kai ba ka samu wannan damar ba wani can wanda shi kuma watakila ma kuɗin da ya tara na haram ne shi ya samu wannan damar kai kuma an baka a baya ga ka ka rike sunna ka kankame ta an yi bala'in an yi bala'in ka ki saki wani can kuma gashi can saboda kawai shi yana da wani abu ya fi ka samun kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya saba wa saukin da musulunci da yake da shi da adalcin da yake da shi saboda haka sai musulunci ya kawo wani abin da kowa da kowa in yana so zai yi tarayya sai ma aka hana shi wancan mai azarbabin da zai ce ai shi yana da kuɗi don haka ba abin da ya gagare shi wanda yana yana kwance a jidda zai bugo waya ce yana sha'awar fura daga kano a dama masa fura a yi wa firar biza a sayi tikiti a hada da wani ya je kai ta saboda kawai ya isa buɗe baki zai yi da safe ya tashi ya bugo waya ya ce da fura zai yi amma a furar kano saboda ka an shirya fura a ranar an je an fito da visa a ranar an binciki jirgi a ranar an ɗora mutum kawai ya raka furar to yana irin wannan homa da wata dukiya da Allah ya bashi wanda watakila ma ba ta hanyar halali tara ta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wannan ba sai kai haka ba a inda ka samu kanka sawa'un a cikin madina kake a wajen madina kake a cikin saudiya kake a cikin kasashen larabawa kake a afirka kake a najeriya kake a kano kake a katsina kake a enugu kake ko a nacha duk inda kake kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to a za a kai masa wannan salatin wane dan wane ya maka salati yanzu haka ya zo a hadisi wani dan wani ya maka salati yanzu ko riwayar dailami da ta zo da wannan lafaz fa inna fulan ibn fulan salla alayka hadhihi sa'a wani dan a yanzu din nan ya maka salati to kaga wannan sai ya daidaita dukkan wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake da kuma kowane irin hali yake ciki yana da halin samu ko baya da shi yana iya tashi ya je can ko baya da ba iya tashi wannan bai fi dacewa da adalcin musulunci ba babu shakka ya fi dacewa da da adalci da musulunci mala ya ci gaba da cewa fana hannabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ijtima'i inda qabrihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a rika taro a kabarinsa wa amara bis salati alaihi fi jami'il mawadi yayi ubarni ya masa salati a ko ina mutun yake fa inna salata alaihi tasilu ilaihi min jami'il mawadi domin salatin da za a yi masa za ta je gare shi daga ko ina ne Mare ce wa hadhihi al-ahadithu rawaha ahlu baitihi waɗannan hadisai da wanda muka karanta yau da waɗanda ma suka wuce a baya mare ce ahalin baitin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito su wato ba hadisai bane da suka keɓanta da sahabban da ba ahlul baiti ba har ahlul baiti din sun ruwaito su tun ina magana ne ga abinda ah, bid'ar shi'a mai limamai goma sha biyu Cito, to kuna takamar ku masoya ahlul baiti ne kuma kuna bin mazhabin su to su ma sun roto wannan hadisan me yasa kuke saba musu kuna aikin bid'a me yasa kuke saba musu kuna shata wa kanku wani abu daban wanda ba shi su suka koyar ba su ma sun roto wannan hadisin kamar Ali ibn al-Husayn an abihi an jaddihi hadisin mu na farko hadisin la tattakhizu qabri idan wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni wannan hadisin Ali ibn al-Husayn ya ruwaito shi an abi an jaddi yana cikin littafin al-Qadi Ismail ibn Ishaq ba malikin nan mai littafin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama hadisi yana ciki wa mithlu abdullahi ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib kamar abdullahi dan hasan dan ali dan abi talib shi ba ya ruwaito kwatankwacin wannan fakanu hum wa jiranuhum min ulama'i ahli al-madinati yanhauna 'anil bida'i allati inda qabrihi aw qabri sai zamana su waɗannan ahlul baiti da sauran malamai makotansu malaman Madina suna hana irin waɗannan bid'o'i da ake yi a gurin kabarinsa sallallahu alaihi wasallam aw qabri ghairihi ko a kabarin waninsa imtisalan li amrihi domin aiki da umarnin annabi sannan wa mutaba'atan li shari'atihi da kuma koyi da biyayya ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna min fa inna min mabda'i ibadati al-awthan al ala qubur al-anbiya yana daga cikin mafarar bautar gumaka a tarihin dan adam san dan adam al'amarinsa akan tafarki yake madaidaici bayan Allah ya saukar da annabi adam alaihi salam ya kuma bashi shiriya in ba ya kun minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ba annabi Adam shiriya yadda zai rayu shi da ƴaƴansa to haka aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya sai da aka kai wani lokaci da aka fara manta shiriyar da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi Adam alaihissalam shi da ‘ya'yansa. Sai zamana an fara tunanin a girmama wasu manya, waɗanda aka san su da tsoron Allah da takawa da walittaka bayan sun bar duniya masoyansu suka ga ya kamata su ci gaba da bayyana abin da zai raya zai zai ainihin kafa tarihin su kada a manta da su shine aka fara yin wato butun butumin su kowa sai yi butun butumin wani salihi sai ya aje a gidansa wai kada a manta da shi kamar ka ƴaƴansa su taso su manta da shi kamar yadda a ce a yanzu mutane su rika hotunan wato malaman su manya suna liƙawa suna sawa a cikin sitrum ko a ɗakuna wai 'ya'yansu in sun zo su tashi su ga malaman su to tun ana fahimtar cewa ai wannan ba shi ne ake bauta ba ba shi iyayen suke bauta ba har aka kai wani lokaci da jahilci yayi yawa yayi kanta ya lullube jama'a sai aka rika zaton cewa ai waɗannan su ake bauta shaidan ya zo ta jefa wannan jita-jita a kunnuwan jahilai cewa ai iyayen kuma waɗannan suke bauta shi kenan sai aka ci gaba da bauta musu kaga ashe asali abinda ya haifar da bautar wani ba Allah ba abinda ya haifar da shirka asalin shirka shine wuce iyaka wajen girmama salihai shi ya jawo shirka a duniya ashe kaga idan ana so kada irin wannan ta ci gaba da faruwa to a toshe kofar duk abin da aka san akwai wuce iyaka wajen girmama wani salihi to a dakatar da mutane ce a'a wannan bai halatta ba wannan bai dace ba saboda a baya ya zama matsala don haka bai kamata kuma a ci gaba da yinsa ba wannan yana daga cikin mizar shari'ar musulunci shari'ar musulunci tana da abin da ake kira saddu zari'a wato a kange hanyar da za ta bille zuwa barna wata hanyar da idan aka bi ta za ta bille da mutum zuwa ga barna to a shari'a sai a sai a yi mata sai a katange ta sai a rufe ta ce to kada a bi wannan hanyar saboda inda za ta bille ba da kyau so haka a sake wa mutum hanyar da zai bi to shine nan mala yake cewa fa inna min mabda ibadatil awsan yana daga cikin mafarar bautar gumaka al'ukufu al'ukufa ala quburil anbiya wato dukufa da lazimtar kaburburan annabawa was Salihina da salihai wal ukufa ala tamathilihim da dukufa da lazumtar batun butumin su wa in waka wa in kanat waqa'at bi ghairi zalika duk da cewa shirka ta auku ko bautar wani Allah ya auku ta wata hanyar ba wannan ba amma wanda yana daga cikin hanyar da shirka ta fara aukuwa a doran ƙasa saboda al'aslu fi bani adam shine at-tauhid shine asali ba kamar yadda wasu suke ƙoƙarin su nuna cewa asalin ɗan adam wato shirka yake yi ba akwai masu wanda suka yi rubuce-rubuce waɗanda suka aje alkur'ani gefe suka aje sunnar mazala sallallahu alaihi wasallam gefe guda suka ce za su yi bincike akan asalin ɗan adam asalin bil adama to sai aka nuna asalin bil adama ɗin nan wato wani ne wanda bai ma san me yake yi ba bai da wayo bai da wayewa bai da hankali cikakke kamar dabba yake rayuwa har ma wasu kai suka kai ga cewa ma ai dabban ne ma biri ne ma daga baya yau da gobe ta sa jelarsa ta ta cire gashin jikinsa ya sai zai ya dawo mai fata ya iya magana ya miƙe bayan da a dunkufe yake tafiya ya miƙe sak yana tafiya wanda wannan ya fi komai hauka da rashin hankali ya kamata a ce biran yanzu ma duk sun kai ga wannan amma sai ya zama da kuma biran yanzu sun daina koma mutum na da ne suka zama mutum da yanzu kuma sun ki sun ki zama <laughs> mutum to duk wannan tunani tunanin ne da aka bar wahayi wanda shine zai baka labarin ya dan adam yake kuma shi ya bar labarin halittar annabi adam da halittar hawa matarsa da kuma yadda Allah madaukin sarki ya watsa ya fitar da mutane wa huma minhuma rijalan katiran wa nisaa to akan akan doran tauhidi ya sauko su duniya saboda kaga ashe asalin kafuwar duniya ta kafu wato kafuwar duniya ta ta ta kafu da tauhidi ne tafiya ce ta yi tafiya aka manta tauhidin da aka manta tauhidin sai aka aiko manzo na farko shine annabi nuhu gabaninsa akwai annabawa amma ba manzanni ba annabi idris alaihi salam ya riga annabi nuhu amma shi annabi ne ba ba manzo ba saboda ana bisa kan shiriya illa iyaka a zo a jaddada wasu abubuwa waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani to amma da aka samu ɗan adam ya karkace ya fara bauta ma wani ba Allah ba to sai aka buƙaci a aiko da annabi a aiko da manzo to shine sai ya zama annabi nuhu shine farkon wanda aka fara turowa doron ƙasa domin ya zo ya wa'azanci mutane su bar bautar wani ba Allah ba a waƙar zakar Allah fi kitabi anil mushriki na annahum qalu Allah ya ba da labarin mushrikai mutane annabi Nuhu abinda suka ce la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la husa, wa uka, wa nasra wa qad ka tsira. suka ce kada ku kuskura wato manya suna yi wa mabiya nasiha da jan kunne la tazarunna kakku kuskura ku bar ababen bautawarku wala tazarunna waddan kakku kuskura ku bar waddu kakku kuskura ku bar suwa'u ko ya ko ya uku ko nasr waɗannan duk sunayen gumakan da suke bauta ne kakku kuskura ku bar waɗannan gumakan kada ku kuskura dan kawai annabi nuhu alaihi salam yana gaya muku ku bauta ma wani ba ku bauta Allah ku daina bauta wani ba Allah ba kar ku yadda wa qad adallu Allah ce alhalin sun batar da mutane da yawa to shine mala yace wa qad rawa ta'ifatu min ulama salaf jama'a daga magabata malaman magabata sun ruwaito anna haula ikanu qauman salihin su waɗannan mutanen da Allah ya faɗa waddu waswa'u da yaghuthu da yauqu da nasr ce mutane ne asali salihai falamma matu yayin da suka bar duniya suka mutu haka fu ala quburihim sai jama'ar su suka dukufa akan kaburburan su sun masawwaru tamasilahum sannan suka ci gaba da sannan suka suka yi butun butumin su wanda yana cikin bukhari kuma yana cikin tafsirin tabari tafsirin ibnu kathir da sauran littafan tafsiri karkashin wannan aya duk sun kawo bayanan da magabatanmu na farko suka yi dangane da waɗannan ayoyi وكذا قال ابن عباس في قوله أفرأيتم اللات uzza ومناة الثالثة الأخرى hakanan abdullahi dan abbas wajen fassara faɗar Allah da yake cewa ku bani labarin lata da uzza da manata da manata ta uku ɗayan ta uku ku bani labarin su ibnu abbas ya ce to lata din nan ko allatu rajulan yaluttu sawi wani mutumin kirki ne da yake kwaɓa gari lil hujjaji ga mahajjata wato idan lokacin hajji mahajjata suka zo daga garuruwa to shi aikin da ya sa kansa na taimakon addini shine ya rika samun gari yana jikawa yana rabawa alhazai wato kamar yana raba abinci ga alhazai kyauta saboda haka aka san shi da wannan aikin alheri sunan shi allat allat kamar mai kwabawa wanda kamar lakabi ne ake masa falamma matu yayin da ya rasu sai ake ga ai salihi ne bai kamata a bari a manta da shi ba aka fo ala kabari shi kenan sai suka dukufa suna bautar sa kabarin sa daga baya kuma sai aka yi butun butumin sa ana bauta masa ashe kaga waɗanda quraishawa suka bautawa da ma waɗanda mutanen annabi nuhu da su ne farkon mushrikan da Allah ya kowa annaba annabi manzo mutanen abinda suka bauta asali mutane ne salihai ashe kaga yana daga cikin abin da yake wajibi ga karantarwa ta sunna shine a faɗakar dangane da al-gulu wa fisalihi ba za a nuna wai kiyayya ce ta saki haka ba kasan wasu abin da suke zato in an ce abu da kaza da ake yi a makabarta ake yi ma wani da wani da wani aka faɗi wasu a ce ai su ne karshe a ce ma kai makiyin waliyi ne kawai sai a a manna maka cewa kai makiyin waliyai ne tare da cewa waɗancan da aka bauta wa na farko waliyan ne amma alkur'ani ya sauka da kushe wannan annaba suka zo don su hana mutane yin wannan wannan bai zama kiyayya ga ga mai waliyi ba a'a wali yana nan a waliyinsa tunda ba shi yace a bauta masa ba yana nan a waliyinsa yana nan da matsayinsa amma kai da kake yin abin da Allah ya hana to babu shakka abin wannan waliyi ba zai amfana da kai gurin Allah komai ba ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا wannan shi da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji kakka mayar da kabari na tamkar gunki yu'badu da za a rika bauta masa wato yayi yayi wannan addu'a wana ha an yusalla inda qabrihi ya hana ayi ayi salla a a kabarin sa ولهذا لما بنى المسلمون حجرته ha مؤخرها وسنبوه shi yasa lokacin da musulmi suka gina suka gina ɗakinsa sai suka karkatar da katangar ƙarshen ɗakin wato ta ɓangaren arewa wasan da mu suka yi masa doro shi da abinda muka faɗa suka yi masa kamar gwafa li'an la yusalla ilaihi don kada a yi masa a yi sallah zuwa ga wannan fa inna sallallahu alaihi wasallama domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la tajlisu ala alquburi kada ku zauna akan kaburbura wala tusallu ilaiha kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duka waɗannan abubuwa guda biyu ka a zauna akan kabari kada a sashi kuma gaba ana ana sallah wannan duk haramun ne a musulunci hadisi ne wanda muslim ya rawaito shi daga abu marsad al-ghanawi radiyallahu ta'ala anhu da wannan ne za mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu dare da lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake cewa assalamu alaikum mu ne muke bin sallan magariba a bayan liman to a raka'a ta ƙarshe sai liman ya yi alƙunutu ba tare da ya yi ruku'u ba kamar yadda muka saba sai bayan ruku'u a sallar farilla da kuma kafin ruku'u a sallar nafila to malam sai muka yi sujada madadin ruku'u sai muka ji liman ya ɗago daga ruku'u mu kuma muna sujada domin domin ba mai ruku'u ba har sai har aka sallame to malam abin yake muna neman mafita a ka'idar sallah duk sanda ka bar farilla ko rukuni to wannan raka'ar gaba ɗaya ta saraya a ka'ida kamata ku tashi ku cika raka'a ɗaya wanda duk bai samu ruku'u ba bai yi ruku'u ba a wannan raka'a to a ka'ida tashi zai cika raka'a ɗaya in ya in ya gama akwai sujjada ba'adi ko babu sujjada ba'adi to na akwai sabani wasu suna ganin in kana tare da liman liman ya dauke maka duk da cewa babu wani nasi karara da ya bayyana haka saboda haka zaka yi sujjada ba'adi zaka yi sujjada bayan ka gama ka karo raka'a ɗaya sai kai sujjada ba'adi wannan shine abin da ya kamata a yi a'a ai lokacin da kai kuskure a sallah kuma aka sanar da kai to shi kenan wannan abin da ya kubuce maka shi zaka yi ba wai sai ka sake sallah duka ba ka san hukuncin ba sai daga baya ka sani sai ka sake ka tashi ka kawo raka'ar ka yi ka yi abin nan eh daman da kamata in bar tambayar sai daga ƙarshe <laughs> na yi kuskure da na fara ansa da ita eh, wanda yake cewa a cikin karatun alka'idatul jalila darasi na 44 a kan hadisin da yake cewa kazabal munajjimuna wa in sadaku ka ce ba hadisi bane to yace yana son karin bayani dan ya ga ya shahara a bakunan mutane domin idan zamu yi wasu zamu yi wasu nasiha mu zama muna da hujjar kare maganar to dan me zaka dauke ta kai nasiha da ita kazabal munajjimuna wa in sadaku na ba hadisi bane magana ce kawai cewa masu ilimin wato duba na taurari masu ɗan duba sun yi karya ko da kuwa gaskiya suka faɗa wannan ba hadisi ba ne magana ce dai da take yawo akan bakunan mutane kuma daga ƙarshe har aka aka mayar da ita hadisi idan ka duba littafin al-maqasid al-hasana na sakhawi na sawa da zaka sami same shi a ciki al-maqasid al-hasana fi mashtahara al-alsina wanda baya baya abubuwan da ba sa cikin wato abubuwan da suka shahara akan harshen mutane zai iya zama hadisi sahihi zai iya zama da'ifi zai iya zama ba hadisi ba wanda kuma ya kawo shi a matsayin hadisi kaga shi za a tsitsiye a ce a ina ya gani ina ya gan shi a matsayin hadisi kuma in ya gan shi an ce hadisi ne ina ingancinsa wanda ya ce don Allah a yi min ƙarin haske dangane da yin alkunutu a sallah shin kowace addu'a a iya yi kuma yaya amsa addu'a zai zamo tsakanin liman da mamu alkunutu akwai alkunutu ta sallar wutiri akwai alkunutu da a wasu mazhabobin ake yi bayan a sallar asubahi akwai kuma kunutun wazil. waɗannan su ne kunutu guda uku da aka sani ana magana su a cikin littattafai kunutu ta ta wutiri sallar wutiri wani an san da ita sanda mutum ya yi sallar wutiri wato ya sallar qiyamul laili a raka'ar ƙarshe wacce ita ce marar ƙarshe to zai zai addu'a da annabi sallar alaihi ya koya wa Alhasan, na ali allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man zuwa ƙarshe akwai alƙunu ta sallar asuba wanda a mazhabar malikiya da shafi'iya, duk suna wannan wannan akwai jayayya mai ƙarfi tsakanin malamai abin da ya fi tabbata da dalilai shine wannan baya daga cikin sunnoni baya daga cikin sunnonin sallah akwai hadisan da aka yi musu fahimta ba yadda suke ba kuma wasu ba su inganta ba wanda dai wannan malamai da suke karantarwa in sun zo kan wannan gabar suna yin bayani dogo akwai alkunutun nawazil shi kuma yayin da wata nazila wato wata wata musiba ta auka wa ɗaukakin al'umma to akan yi alkunutu a salloli biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkunutu a salloli biyar tsawon shekara a tsawon wata ɗaya kana ta shaharan yana addu'a akan wasu ƙabilu, waɗanda suka takura musulunci da kuma waɗanda suka kashe waɗannan makiyaya annabi ya yi alkunutu abin nan to wannan kunutun nawazil shi ma akwai magana ta malamai shin kowa da kowa ne yake yi ko sai imam wato shugaba sultanul musulmi shi ke umarni a yi akwai ruwaya a cikin mazhabar imam ahmad da suke cewa sai shugaba da izininsa ina jin wannan shi ne ma mazhab a gurinsu sai da izinin imam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yayi amma ba a ji cewa ya umarci wasu da suke jagorancin sallah su yi ba da haka wannan yasa a wani kauli na imam ahmad yake cewa sai da izinin imam wato shugaba to amma abin da aka sani shine mutum na iya yi koda shi kadai ne ba sharadi bane sai sai imam sai da sai a bayan liman ko shi kadai ne yana iya yi a nan akwai tambihi da ya kamata mu yi wasu daga cikin masu yin kunutun nawazil in suka tashi sai su karanta kuma kunutul wutir sai ka ga liman ya ce Allahumma hadini fi man hadaita wannan kunutul witr ake yi ma wannan addu'a ba kunutun nawazil ba kunutun nawazil shi bala'in da ake ciki shi ya kamata ka roki Allah ya dauki ba ka ce Allahumma hadini wannan bai bai tabbata ba ya kamata a fahimci wannan sannan idan za a za a ce a bar mutane su yi addu'o'i to wannan shi yafi mutane su yi addu'o'i a karan kansu ko a cikin sallolinsu musamman ma a cikin sujjada don shi ne akarar ma yakunu abdu ila rabbi wa huwa sajid sannan tambihi na biyu a sallar juma'a abin da ya tabbata a kunutun nawazir shine fi salawatul khams bai zo a sallar juma'a ba bai zo a cikin sallar juma'a ba saboda haka ita sallar juma'a akwai addu'a da liman yake akan mimbari wanda ita watakila ita ce za ta zama madadin alkunut amma bai tabbata ba cewa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunut a cikin sallar juma'a abinda ma aka sani yayi lokacin da aka zo aka gaya masa bala'in da ya ke jama'a al'umma take ciki na fari da waye da waye akan minbari ya addu'a ba kunut yayi ba akan minbari ya addu'a kuma Allah ya karba addu'a sa aka samu ruwa saboda haka wannan yana daga cikin tambihin da ya kamata a lura da su ah, wannan yana cewa yake cewa game da darasin da aka yi na baya wurin maganar zana abu mai rai cewa ba shi da kyau to shi ya ce shi yana koyar da ilimin kimiyya kuma sukan zana wasu ƙwari don karantarwa to ko abin koya abin yake da malami suke cewa ga mai karantarwa ya zana amma ya wato ba sharadi bane sai ya zana abinda zai zama kwaran cikakke wato in ya zana abun ba kai kaga ba zai rayu ba haka ba kai ba to kai zai iya zana shi ba kai in har akwai abin da yake so ya nuna wanda bai shafi kan ba in kuma a kan ne abin yake to sai zana kan kawai ba gangan jikin wato yayi yadda abu a haka baya rayuwa to sun ce mutum na iya yin wannan sannan ya ce salatin da na ji wasu suna yi Allahumma salli wa sallim ko ya inganta wannan salati ne duk da ba shine salatul ibrahimiya ba amma dai ka kawo lafuzzan da aka ce ka faɗa sallu alaihi wa sallim kai salati kai taslimi Allahumma salli alaihi wa sallim ko haka ka faɗa kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk da cewa in kana da dama ka ka karanto salatul ibrahimiya lokacin da kake cikin addu'a ne misali ko a cikin sallah wannan shi yafi sai wannan da yake cewa bukhari ya ruwaito a cikin littafin sahihinsa da abu dawud da tirmizi da Ibn maja da muwadda imam malik da musnad da imam ahmad cewa abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan kare ya saka baki a cikin kwano to sai a wanke kwanon sau bakwai sannan a zubar a ƙasa sannan a zuba ƙasa a cikin sa to amma abin mamaki sai ga ruwaya riwayoyi ingantattu a cikin littafin sharhu al asar mujalladi na ɗaya shafi na 23 cewa abu huraira da kansa ya saba wannan umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a maimakon ya wanke sau bakwai shi sau uku yake wankewa kuma aka ci gaba da yada wannan sunna tasa har zuwa wannan zamanin da muke ciki to abu na farko ruwayar da ya faɗa ruwayar abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an a wata ruwaya ulahunna bit-turab a wata ruwaya ukhrahunna bit-turab a wata ruwaya kamar ruwayar Tirmidhi ulahunna wa ukhrahunna dai sauran lafuzza da suka zo wajen batun tatribi amma dai maganar a wanke sau bakwai wannan tana cikin sahihaini kuma an ruwaito shi daga Abu Huraira ta hanyoyi daban-daban tabi'an da suka ruwaito hadisin at-tatrib daga Abu Hurairah sun fi sun fi mutum goma kuma ba Abu Hurairah bane kawai ya ruwaito wannan hadisin hadisin at-tatrib banda shi Abdullah ibn Umar ya ruwaito shi Abdullah ibn Mughaffal ya ruwaito shi duk da yace as-saminatu bit-turab wa afiruhu as-saminatu bit-turab akwai shi a cikin sayo muslim sauraka abu huraira ba shi kadai ya ruwaito hadisin tatrib ba abinda nake iya tuna ma akwai ruwaya sayyidina akwai ruwayar ali A hadisin tatri wannan ya inganta daga abu huraira ya inganta daga wasu sahabbai baban da abu huraira cewa idan kare ya yi lallage a abin shan ɗayan ku to ya wanke shi sau bakwai ta ƙarshen ya sanya mata ya sanya ƙasa ta farkon ya sai ulahun na bitturab ta farkon ya sanya ƙasa wanda wannan shi shine lafazin da ya fi inganci ta farkon ya sa ƙasa wannan shi ya fi inganci cikin ruwayoyin duka wanda ya tabbata ba ba ja a kansa A maganar cewa abu huraira ya saba ma wannan saboda an samu ingantaccen ruwaya a cikin sharhu ma'anil asar ruwayoyi haka haka haka takaddata ce mu ruwayoyi ingantattu to a sharhu ma'anil asar na na tsahawi tsahawi ba hanafi ne asali da farko ba shafi'i ne ya rikide kuma ya koma ba hanafi hanafiya su agunsu gunsu babu bambanci tsakanin kwanan da kare ya yi lallage da wanda bai yi ba duk wani abu mai najasa kawai ruwa zai kawar da shi babu bukatar sai an sa sai an yi wanki sau bakwai sannan kuma ba bukatar sai an sa ƙasa wannan shi ne ra'ayin hanafiya wajen su ture ruwayar abu huraira kamar shi hawi sai ya kawo wata ruwaya guda ɗaya daga abu huraira wacce ya kawo ta da isnadinsa isnadin abdulmalik ibn abi sulaiman daga ata daga abi huraira wanda shine shine isnadin da ya kawo abdulmalik ibn abi sulaiman an ata an abi huraira abdulmalik ibn abi sulaiman shi ya kawo ruwayar cewa abu huraira an tambaye shi ya ce a wanke sau bakwai to wannan ruwayar akwai magana mai yawa akan ta na farko shi ata abdulmalik ibn abi sulaiman ya saba wa duk almajiran ata da suka rawaito hadisin daga ata daga abi huraira sau bakwai aka ce shi ya kawo sau uku kaga ba za a saki maganarsa ba a bar sauran amintattun almajiran ata kaga tun anan ruwayarsa ta sha ƙasa abu na biyu ata ibn abi rabah ko da ya tabbata ya ruwaito haka to an samu ruwayar wajen sama da mutum goma daga abu huraira wanda ta saba ma wannan kaga ba za a bar ruwayar mutum goma ɗau ruwayar ata shi kaɗai? sannan shi ruwayar a shi shi Abdulmalik ibn Abi Sulaiman an yi saɓani a kansa wasu sun ruwaito daga wajensa ya ce Abu Huraira ne ya faɗa wasu ruwaito ya ce Abu Huraira ya ce Annabi ne ya faɗa kaga akwai ittirab abinda malami suke cewa ittirab wanda yake nuna maka bai kiyaye ruwayar ba bayan wannan Abu Huraira akwai ruwaya sahihiya wanda shi Tahawi ya kawo shi ma akwai ta a cikin as-sunan kubra na a sunan ad-darqutni ruwayar hamad ibn zaid an ayyub an muhammad ibn sirin an abi huraira wanda shi kuma yake cewa abu huraira ya ce a wanke sau bakwai wanda hamad ibn zaid ko kusa ba za a kwatanta shi ba da abdulmalik ibn abi suleiman wajen nauyi a ilimi ko kusa ba za a kwatanta shi ba ka shi ya rawaito cewa abu huraira ga abin da ya fatawa da shi shi ko wancan da bai kai shi a karatu ba ya saba masa sannan bayan ya saba masa shi ma almajiran a yawa sun saba masa kaga hanyoyin da za a zubar da waccan ruwayar da ya ce ingantattu ya kira su ruwayoyi ruwaya ya ce ingantattu suna da yawa sannan shi mai tsahawiya idan shi wanda zai faɗi wannan magana ya faɗa ne don ya soki abu huraira to shi mai sharhu ma'anil asar da ya kawo ruwayar abu huraira da ya ce wannan yana nuna ruwayar bakwai mansukhiya ce saboda abu huraira adali ne idan ba mu ce mansukhiya ba ce kenan zai shafi adalcinsa abu huraira adali ne don haka ya ji wani abin da ya shafe waccan ruwaya shi ya sayi wannan fatawa kaga shi ya kyauta musu to to amma sai aka bar wannan sai aka ɗau kawai gundarin ruwayar sai aka ce ai ɗahawi ya kawo sai aka magana ɗahawi ta ƙarshe wanda wadda daga cikin illar wato ‘yan bida'a wajen nakali za su nakalto abinda suke so ya zama musu hujja amma abinda zai zama hujja a kansu sai su ɓoye sauraka wannan ruwa ta abu huraira a ruwayarsa da ta dace kamar da wasu malamai suke faɗa kamar bai haƙi ruwayarsa da ta dace ra'ayinsa fatawarsa da ta dace da ruwayarsa ita ya kamata a ɗauka a jingina masa ba fatawar da ta saba wa ruwayarsa ba sai wannan da yake tambaya akan hadisin zai zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatukum alayya nurun lakum yawm al wannan hadisin ba zan iya tuno ingancin sa ba gaskiya duk da yana daga cikin abin da aka wasu hadisai suka tabbatar cewa idan an zauna majalisi to kai zama majalisin nan an yi an gama ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba ba a ambaci Allah ba wannan ya tabbata a ruwayoyi da dama amma wannan ita ruwayar ita karan kanta shine ba iya tantance maka Uh, ingancinta ba sai ya kara da cewa kowa ya halatta a haɗu don yin salati annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi na ilimi ko wannan uh, ko waninsa da murya ɗaya a ba ce a zauna a yi ta salati da murya ɗaya ba wani labarwa wasu na an shi wannan baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan muna ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda muka ambace shi za mu yi masa salati masu sauraro za su yi masa salati shine abin da ake nufi cikin zaman ku ka ku tashi ba ku kira wani abu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kun yi masa salati ba ba ku ambaci Allah ba wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk majalisin da aka watse ba ambaci Allah a cikin sa ba to za a tashi kamar an gama cin mushen mushen jaki ne kamar an gama cin mushi an tashi kuma wannan majalisin zai zama musu nadama ranar gobe kiyama Allah kiyashe mu Amma wace aka yi sai an yi da murya ɗaya ba ko wani yana tarar limfashin ƴan uwansa yana yi suna an shi wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama da wannan ne muka eh oho ya tabbata a cikin qunut na wutar cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana addu'a suna suna amin inda aka yi addu'a Allah ka yi mana kaza Allah ka raba mu da kaza su ce amin inda aka yi ba annabi sallallahu alaihi sallama da aka yi yabo da kiyari ga Allah su yi shiru dan mu saboda ba a jin larabcin to duk inda aka yi wa Allah kirari sai ka ji mutum ya ce amin amin amin to ba da za ka yi wannan tunda shi wanda yake bayan ka bai san <coughs> bai san bai san kirari ba kake wa Allah shi dai kawai ka yi larabci to addu'a kai eh, akwai daga hannu amma ba ba shafawa wannan shine abin da za a yi ah, da fatan Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in